الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan bigire ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake bamu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire ba don komai ba sai don mu tunatar da junanmu kamar yadda muka sani filin namu yana tattaunawa ne akan wasu abu ababe wadda muke da bukatar mu guje su ba don komai ba sai don mu samu ainihin kanmu cikin zaman lafiya mu samu kanmu cikin aminci daga azabar Allah mu samu kanmu cikin walwala ba ma tunanin cewa ranar gobe kiyama za mu iya fadawa cikin ainihin azabar Allah subhanahu wa ta'ala a yau abin da ke tafe da mu shine <clears throat> wani zunubi wanda yawanci muna ɗaukan shi kamar ba zunubi ba ne to amma zunubi ne menene wannan zunubin shine mutum ya jinkirta tuba a kan zunubai da yake aikatawa ba zunuban kawai su da ya aikata su ba a'a jinkirta tuba lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya baka dama ya baka iko ya baka zarafi sai ka ƙi tuba har ka kai wani lokaci to a nan wurin Allah subhanahu ta'ala fa in ya tashi kama mutum baya kyale shi shi isa lokacin da mutum ya jinkirta tuba har lokacin tuba ya fita to shi ma wani zunubin ne ainihin a kan shi domin a lokacin da ya yi tuban ya yi shi ne ba lokacin da ya dace ba to kaga ya tsammaci Allah subhanahu wa ta'ala ya masa falala bayan babu wani aiki da ya yi na alkhairi kuma lokacin da ya kamata ya yi wannan tubar bai tuba ba ita ce lokacin da ya kai gargara ko kuma lokacin da ainihin rana ta fito daga yamma to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna tawbatu ala alladhina inna tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin ainihin karɓaɓɓiyar tuba a wurin Allah ita ce wanda mutum zai yi ita ce wanda mutum zai yi ta don neman gafaran zunubin da ya yi shi a cikin ainihin jahilci sannan kuma sun mai tubu na min karibin sai su tuba a lokacin da ainihin yake kusa lokacin da suke da damar tuba ba lokacin da kofar tuba ta ainihin rufe ba to irin waɗannan fa'ula ike tubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima sai Allah a gaba ce wa laysat at-taubatu lil ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil yamutuna wa hum kuffar tuba ba ita ce tubar da mutum sai ya zo dab da mutuwa sai ce a ana tuba to wannan ma wani zunubi ne wannan ma wani zunubi ne don ka Allah ya baka dama ka ƙi ka yi amfani da damar taka to lalle mu yi amfani da damar da Allah subhanahu ta'ala ya mana kar yawanci mu zanto muna kwaɗayin rahamar Allah ba tare da yin aikin da muka cancanci rahamar ba wani malami yake cewa a talabul jannati bila amal zambun mina zunub ka rika neman aljanna duk lokacin da aka ce Allah sanya mu cikin aljanna kana daga cikin masu cewa amin amma kuma ayyukanka ba su yi kama da wadda Allah subhanahu ta'ala zai sa shi a cikin aljanna ba sai dai kawai ka yi ittikali ka dogara ne da yalwar rahamar Allah sai ka ce Allah da an ce Allah shi samu aljanna sai ka ce ai rahamar Allah tana da yawa amin tabbas rahamar Allah tana da yawa tana da faɗi sai dai fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin lalle rahamar Allah tana kusa ne ga masu kyautata ayyukansu to in ku baka cikin masu kyautata ayyukanka baka neman ka tuba ga zunuban da ka aikata domin babu yadda za a yi dan adam ya zauna bai yi zunubi ba dole ko a kuskure zai yi to yi kokari ka tuba tun kafin lokaci ya ya kure maka domin in lokaci ya kure maka ko ka tuban ma ƙara laftin zunubi ne akan zunubi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar tuba tun lokaci bai ƙure mana ba ya ba mu damar tuba da tuna abubuwan da muka yi na zunubi don mu nemi gafararsa mu bi shawarar malam mai ahalari wanda yake gwada mana cewa kar mutum ya zanto ba zai tuba ba kawai ya kyale cewa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama zai shirya da shi wannan yana daga cikin ainihin toshewar basira mutum ya yi wannan tunani Allah ka kiyashe mu Allah ka ba mu ikon tuba daga zunubai da muke aikatawa tun kafin lokaci ya ƙure Allah ka sa mu zanto masu tuntuntuni dangane da zunuban da muke aikatawa don mu nemi gafararka tun kafin ainihin lokaci ya ƙure mana za mu tsaya a nan gurin insha Allahu sai kuma shirinmu na gaba za mu sake ɗaukan wani abu da ga cikin abubuwa da suke tsoratar da mu wanda za su iya kawo mana cikas ranar gobe kyama don tattaunawa a kai kafin lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh